To a cikin shirin za ku ji cewa wakilan kasashen Turai da Amurka a taron sauyin yanayi na COP28 sun bayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyar da aka cimma a kan rage makamashi mai gurɓata yanayi. Kakakin jagoran adawa a Rasha Alexei Navalny ta yi gargaɗin cewa lauyoyinsa ba san inda ake tsare da shi ba a kurkukun ƙasar. A Najeriya kuwa an sako ɗalibai takwas na jami'ar gwamnatin tarayya ta garin lafiya a jihar Nasarawa da aka sace a makon jiya. ɗaukewa mu ce da su asibiti a nan cikin makaranta an ba su da gwaje-gwajen da za a yi kuma an same su da babu wani damuwa hakan nan kuma dama iyayen su suna nan sun karɓe su kuma suna tare da su. To a yayin da wasu ke ganin cewa an yi watsi da masu rike da sarautun gargajiya a tsarin gudanar da mulki a gano kuwa ana ci gaba ne da yunkurin ganin cewa an yi gyara akan hakan. in sun samu waɗansu talakawansu suka kawo shawarwari in sun faɗi bai kai sama to yanzu dama ya zo in sun faɗi zai je sama har gwamnati ya ji taimakon da ake bida a nemi a kawo To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko ga Zulaihat Abubakar Kibiya ɗauke da labaran duniya. Wakilan kasashen Turai da Amurka a taron sauyin yanayi na COP28 sun bayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyar da aka cimma a kan rage makamashi mai gurɓata yanayi. Ministar Muhalli ta Spaniya Teresa Ribera ta kara da cewar akwai wasu ƙudurori cikin yarjejeniyar da ba za a amince da su ba. We progress, but we still Shugaban tattaunawar Sultan Aljabir ya ce mun ci gaba amma muna da sauran abin yi. abin da ya kamata a amince da shi shine batun cike gurbi daga sauran kasashe saudiya ta yi watsi da buƙatar rage amfani da makamashin a nan take yar shekaru goma sha biyu mai fafutukar kare muhalli da ta katse zaman sauraro a taron muhalli na majalisar ɗinkin duniya a dubai ta ce an karɓe mata takardun izinin shiga taro tun da farko lisi priya kangujam ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci waɗanda suka shirya taron muhalli su mayar mata da takardun bayananta idan har da gaske suna son kawo ƙarshen gurɓacewar muhalli. 'yar fafutuka da cikin fushi dauke da kwali ta ce rayuwar 'yan uwanta yara ƙanana na fuskantar ƙalubale sakamakon sakacin manya ya kamata ku tserar da duniya daga bala'in sauyin yanayi lucifria Kangujam ta jagoranci gangamin yaƙi da gurɓata muhalli a harabar Taj Mahal da ke ƙasar india. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Poland sun bai wa Firaminista wa'adin kafa sabuwar gwamnati. A ranar Talata ake sa ran Donald Tusk zai miƙa jerin sunayen ministoci ga majalisar dokokin ƙasar. Wakiliyar BBC ta ce gidajen sinima a nan wasu babban birnin Poland sun shirya don haska zaman majalisar a talabijin watanni biyu kenan da gudanar da zaɓe. 'Yan adawa sun soki jam'iyyar Law and Justice da siyasantar da kotuna da kafafen yada labarai na gwamnati zargin da jam'iyyar ta yi Allah wadai da shi. Kuna sauraron labaran duniya daga sashen Hausa na BBC. Kakakin jagoran adawa a Rasha, Alexei Navalny, ta yi gargadin lauyoyinsa ba su san inda aka tsare shi ba a kurkukun Rasha. Kira Yarmish ta ce an shaida musu cewa baya kurkukun IK6 inda aka mayar da shi a bara, kuma babu shi a dukkan gidajen yarin yankin. Jami'ai sun ƙi bayyana inda aka mayar da shi. Ta kuma ƙara da cewar kwanaki shida kenan babu labarin Mr. Navalny. fadar white house ta ce ta damu matuƙa da samun wannan rahoto Ƙungiyar kula da dabbobi ta ƙasa da ƙasa ta ce akalla giwaye ɗari ne suka mutu a babban dajin ƙasar Zimbabwe sakamakon kafewar ruwa a kududdufai da ke gidan ajiyar dabbobi na dajin hongi a watan satumba hukumar kula da wuraren shakatawa da namun daji ta zimbabwe tafi da rahoton da ke cewa dabbobi da dama na ƙaura daga dajin ƙasar zuwa ƙasar botswana saboda ƙarancin ruwa da kuma rashin abinci ƙarshen labarin duniyar kenan To a gaida Zulaihat Abubakar Kibiya da labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni inda kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar wakilan kasashen turai da na Amurka a taron sauyin yanayi na COP28 sun bayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyar da aka cimma kan rage makamashi mai gurɓata yanayi. Daftarin yarjejeniyar ya yi kiran a rage amfani da makamashin ne ba wai daina amfani da shi ɗin gurungun ba. Ga rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana. shugabannin taron kolin sun jinjina wa daftarin yarjejeniyar da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da sauyin yanayin ta wallafa a taron kolin sauyin yanayin na cop 28 a birnin dubai tare da bayyana shi a matsayin gagarumin mataki na ci gaba amma kuma kungiyar ɗaukar mataki kan sauyin yanayi ta climate action network da ke wakiltar dubban kungiyoyi masu zaman kansu kan sauyin yanayin ta yi watsi da shi a matsayin koma baya kana ta ce ba a ji muryarta ba Daftarin ya kunshi matakai daban-daban da kasashe za su iya ɗauka na rage fitar da gurbataccen hayaki, amma kuma bai wani nuni kai tsaye ga janyewa ko daina amfani da makamashi masu fitar da iskar carbon mai gurɓata muhalli ba. manyan kasashe masu samar da albarkatun man fetur a tattaunawar kamar su saudi arabia sun yi watsi da shawarwarin daina amfani da irin waɗannan makamashi Patricia Scotland ita ke jagorantar kasashe 56 na mambobin kungiyar Commonwealth ta kuma shaidawa BBC cewa matsalar ɗumamar yanayi ta shafi fiye da rabin su 33 of them are small 25 of them are small island developing states. Ta ce 33 daga cikinsu kaɗan ne, 25 daga cikinsu ƙananan tsibirai ne da ƙasashe masu tasowa. Ma'aunin zafi na Celsius 1.5 ga waɗannan ƙasashe ba take ne na kasancewa a raye ba, don haka idan suka ga rashin ɗaukar wadataccen mataki na faruwa da kuma kalaman da ba su gamsar da su ko kuma ƙarfafa musu gwiwa ba, ko shakka babu za su damu matuƙa kuma wasu za su shiga cikin bacin rai muddin ba a samu sauyi ba. If this does not change. Jagoran zaman tattaunawar Sultan Aljabir ya yi kira ga wakilai da su yi aiki tukuru wajen kaiwa ga cimma yarjejeniyar a bangarorin inda har yanzu ake ci gaba da samun gibi tsakanin kasashe. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta ce za ta fice daga wannan zaman tattaunawa kan sauyin yanayi muddin daftarin yarjejeniyar bai sauya ba. A cewar wani kusa a cikin ƙungiyar ta EU, kana ministan muhalli na ƙasar Ireland, Eamon Ryan, kamar kuma yadda kafar yada labarai ta RTE ta bada rahoto. Wannan dai ba shine karan farko ba da tawagar kungiyar ta EU ke yin barazanar barin zaman tattaunawar kan sauyin yanayi. irin haka ta taɓa faruwa a shekarar da ta gabata a taron sauyin yanayi na cop 27 wasu masu fafutuka sun mana ta sukar sabon daftarin yarjejeniyar kan rashin yin wani abin a zo a gani game da makamashi masu gurbata muhalli sabuwar yarjejeniyar ta bukaci rage samarwa da kuma amfani da irin waɗannan makamashi wanda na baya sun yi magana ne akan daina amfani da su kwata-kwata. To a gaida Bilkisu baban gida da wannan rahoto da ta haɗa mana. To idan muka je Najeriya kuwa rahotanni na cewa an sako ɗalibai takwas na jami'ar gwamnatin tarayya ta garin lafiya da ke jihar Nasarawa da aka sace a makon jiya. Hukumomin jami'ar sun ce ɗaliban sun dawo cikin ƙoshin lafiya kuma tuni aka miƙa su ga iyayensu. Abubakar Ibrahim shine daraktan sashen hudda da jama'a da yada labarai na jami'ar ya kuma yi wa Badamasi Abdulkadir Muhtar ƙarin bayani. an zo an wuce da su asibiti a nan cikin makarantar an ba su da kusa-kusan da za a iya yi kuma alhamdulillah an same su dai da babu wani damuwa hakan nan kuma dama tun da su, suna nan sun karbe su kuma suna tare da su kamar su nawa ne aka sako guda takwas dama takwas ɗin ne aka ɗauka kasar lokacin da aka ɗauke su lokaci ne mai wuya da lokacin da aka ɗauke immediately ba za mu iya sani gudanarwa aka ɗauka mutum da ke ana cikin jarabawa ne wasu suna tafiya gida malaka baya da aka wuri yana su ba gane kuma haka yi ka sama magana da waɗanda suka ɗauki wasu sai da yi lallai guda takwas kuma yanzu guda takwas su ne waɗanda aka sako su yanzu. maza nawa ne mata nawa ne a cikin su takwasin da aka sako. eh maza biyar ne mata uku. kamar ta wata hanya kenan aka bi aka sako su domin inda aka ɗauke su abin farko da zai fara zoma mutane shine za a buƙaci kuɗin fansa ko wani abu makamacin haka eh to ai mu mun ta faɗa ma mutane da waɗanda muka yi magana kafofin yada labarai da muka yi magana da su mun faɗa musu mu ba za mu ba da kuɗi ko da ba mu yarda da magana ba da kuɗin ba kuma suna ta jin mamaki cewa za a yi a sake su idan ba mu ba da kuɗi ba kamar mun faɗa mutane ce an Allah yadda za a sako su saboda magana ai wayannan yaran da aka sace ai kannai da 'ya'yan waɗanda suka sace su ɗin abin da kuma muka nuna musu ke yi ku yi haƙuri ku sake da su da ku duk fama ake yi ko siyan tumatir ma ai wahala ne balle ka ce kuma ban yaro ka je ɗauko wani kuɗi gudan kuɗi yanzu a ce ya kawo a zuwa biya ko a ce makaranta ta yi abin da ya a zo a biya wannan bayan ga abubuwa da yawa da ya kamata domin an yi ta magana da su haka na har kuma dai Allah cikin ikon sa ya sa suka fahimci abin da ake so a yi suka sako su kuma jiya babu babu maganar kuɗi a cikin al'amarin ku ne hukumar makaranta kuka ci gaba da kokarin ganin an so su koko da wasu ne na daban eh, suka yi wannan aiki da makaranta da iyayen yaran da police da gwamnati duk ba wanda ba su sa baki ba a cikin wannan magana duk tare ake ana aikin tare kuma Allah ya sa kai ga nasarar da aka samu jiya kamar wani mataki hukumomi ke ɗauka da ganin cewa an kaucewa faruwa hakan nan gaba duka ga shi sha ne tsaro ba abin da za ka yi a ce yayi kuma babu abin da za ka yi a ce ya kasa kafin taro wannan abin a ƙarƙashin wannan vice chancellor nan kamar shekaru uku da ya zo haka yanzu koyaushe ana cikin mitin da mutane da suke sarakunan wa'annan ƙauyuka da su inda ɗalibanmu suke zama kuma kullum ana cikin mitin da su jami'an tsaro domin a ga menene zai faru kuma menene ya ne za a kare a kare dukkan wani mummunan abu daga faruwa abubakar ibrahim kenan daraktan sashen hudu da jama'a na jami'ar tarayya da ke lafiya a jihar nasarawar najeriya To daga batun da ya shafi tsaro da kuma ilimi yanzu kuma bari mu ji ga na siyasa inda bayanan da ke shigo mana na cewa gwamnan jihar Rivers Simili Nayi Fabura ya shiga wata ganawar sirri da makarrabansa a fadar gwamnatin jihar bayan da 'yan majalisar dokoki 27 daga cikin 32 suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC a jihar. A 'yan makonnin baya dai 'yan majalisar sun yi kokarin tsige gwamnan wani al'amari da ya haifar da wato rikicin siyasa a jihar baki daya wakilinmu na lagos umar shehu liman ya iko mana da wannan rahoto ko da yake kawo wani lokaci babu abin da ya fito daga taron da gwamna fubara ya yi da tawagarsa da sauran 'yan majalisar dokoki da ke goyon bayansa tun bayan ficewar mambobin majalisar dokokin jihar 27 cikin 32 daga pdp suka yi an rawaito cewa taron ba zai rasa nasaba da rikicin siyasar jihar domin kada majalisar dokokin da ke da rinjaye su sake kwata tsige gwamna kamar yadda suka yi yunkurin tsige shi a makonnin baya daga bangaren jam'iyya mai adawa tuni shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc a jihar rivers tony okocha ya sanar da amincewar jam'iyyar da sauya sheka da 'yan majalisar dokokin jihar su 27 daga pdp suka yi yawanci 'yan majalisar dokokin jihar 27 daga cikin 32 suna biyayya ga tsohon gwamnan jihar mr inyosu wike wani da aka yi imani ya taimakawa mr fubara ya zama gwamna rikici tsakanin wiki da gwamna fubara ya karta azara a cikin makon nan lokacin da majalisar dokokin jihar rivers ta yi yunkurin tsige mr fubara a baya bayan nan tsohon gwamnan jihar rivers inyeson wike ya bayar da dalilan rikicin su da magajinsa kuma tsohon aminin sa simnilayi fubara ya zargi mr fubara da yin mu'amala da abokan hamayyarsa na siyasa wanda ya ce a baya sun yaƙe su inyeson wike ya musanta cewa yana neman ana ware masa wani kaso daga kuɗin betulmalin jihar ya nuna cewa maganar gaskiya ita ce mr fubara na ƙoƙarin kwace ikon tafiyar da harkokin siyasar jam'iyyar pdp daga hannunsa ne a jihar rivers damari a baya 'yan majalisar dokokin jihar masu biyayya ga tsohon gwamna wike a wani mataki na yunkurin su kan tsige mr fubara sun dakatar da shugaban majalisar dokokin jihar edison ehi da wasu 'yan majalisa uku da suka ce suna biyayya ga gwamna fubara kafin yanzu dai shugaban kasa suwaju bola ahmad tinubu ya shiga tsakani a rikicin a fadar shugaban kasa wanda ya samu halartar gwamna fubara da yasun wike to sai dai daga abin da ya faru a yau na ficewar 'yan majalisar dokoki 27 ya sabuta rikicin da ke a tsakanin manyan biyu Omar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To a Lagos ɗin inda Umar Shehu Eleman yake yanzu agogo na cewa karfe tara ne saura minti goma sha shida haka abin yake a jamhuriyar Nijar. Ni ne Imam Saleh daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma bari mu je gana inda shugaban majalisar dokokin kasar ya yi kiran a rika tafiya tare da sarakuna da masu rike da mukaman gargajiya a harkar gudanar da gwamnati. Ya ce don haka ne ma ya kamata a ci gaba da bitar kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 domin samun damar basu matsayi na musamman. Ga rahoton da Fahad Adam ya aiko mana daga birnin Accra. Kakakin Majalisar Dokokin na ƙasar Ghana Mr. Albin Sumana Gbagbe ya ba da wannan shawarar ne ta cewa ya kamata a shigar da sarakunan gargajiya cikin Majalisar Dokokin ƙasar domin a rinka dama da su a wurin tafiyar da harkokin majalisar. Ya kuma ƙara da cewa tuni wasu ƙasashen Afirka kamar su Botswana da Rwanda suka fara irin wannan tsari kuma kasancewar waɗannan sarakunan gargajiya a majalisun dokokinsu ya kawo biyayya da ɗa'a a majalisun. Don haka idan aka ɗauki irin wannan tsarin a nan zai ba da gudunmawa wajen inganta al'adu da ci gaban al'umma. Galadiman adarawan kasar Ghana Alhaji Usaini Mamman Waziri yana da ra'ayin cewa ɗaukar wannan shawara zai taimaka wurin jin koke-koken talakawa a majalisar kai tsaye. A ƙarshen gaskiya wannan ra'ayi ko wannan shawara da wannan kakakin majalisa ya kawo ra'ayi ne mai kyau wanda in an kai hankali za a samu ci gaba kwarai-kwarai da gaske. wayanda in sun samu waɗansu talakawansu suka kawo shawarwari in sun faɗi bai kai sama to yanzu dama ya zo in sun faɗi zai je sama har gwamnati ya ji taimakon da ake bida a nemi a kawo to ai kaga wanga kuma ci gaba ne sai mu gode da Allah Allah ba da ikon yin shi kamar dai a wasu kasashen nahiyar afirka a kasar ghana ma ana ganin darajar sarautar gargajiya sosai inda sarakan suke da karfin fada a ji a cikin al'umma duma da yadda al'ummar kasar ta ghana suke girmama al'adun gargajiya duk da yake ana damawa da su sarakan gargajiya a wurin tafiyar da mulki a kasar amma wannan shine karo na farko da aka bada irin wannan shawarar ta ba su damar shiga majalisar dokokin domin a dama da su Mamad Fada Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To a gaida Muhammad Fahad Adam da wannan rahoto da ya haɗa mana yanzu kuma bari mu je Sudan inda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway ta yi gargaɗin cewa rikici a Sudan ɗin zai ci gaba da tsananta har zuwa shekarar 2024 da za a shiga. Cikin wani rahoto da ta buga hukumar ta bayyana cewa ƙasar Sudan ta zamo ɗaya daga cikin ƙasashen da rikicin ƙabilanci ya fi bazuwa a cikinta cikin gaggawa. yungurin shiga tsakani da aka yi na baya-bayan nan dai ya gamu da tasgaro ga rahoton muhammad anur muhammad rahoton na nuni da kuma gargaɗi kan taɓarɓarewar al'amura fiye da yadda suke a yakin na sudan rikicin da ya tilasta kusan kashi ɗaya bisa uku na al'ummar babban birnin ƙasar ta sudan khartoum tserewa a watan afrilu ne rikicin ya barke tsakanin bangarori biyu na dakarun ƙasar sojojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin janar abdul fattah burhan da kuma mayakan kungiyar karta kwanan Rapid Support Forces ko RSF karkashin Muhammad Hamdan da Galo. Kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa mutum dubu tara ne yakin ya yi sanadiyar mutuwarsu, wasu sama da miliyan biyar da rabi suka watse daga muhallinsu kuma ba sa samun kayayyakin agaji yadda ya kamata. Sannan wasu daga cikin waɗanda suka yi nasarar ficewa daga ƙasar sun ƙarke ne a wasu ƙasashen da su ma suke cikin rikici ko zama na ɗarɗar ƙasashe irin su Libya da Eritrea da Sudan ta kudu. Ƙungiyoyin agaji ba sa iya kai tallafi ga wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ko dai saboda rikicin ko rashin hanyoyi masu kyau ko ambaliyar ruwa da ta katse hanyoyin kaiwa gare su. Hatta waɗanda ke samun agajin ma ba sa samun wadatacce saboda ƙarancin kuɗi ga ƙungiyoyin agajin. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Norway na kira da a tashi tsaye a ƙoƙarin diflomasiya domin sasanta rikicin. amma a yanzu kungiyar na nema a ƙara himma ne wajen samar da agaji ga mutanen da suke cikin ƙasar ta sudan da kuma ƙasashe makwabta domin taimakawa waɗanda rikicin ya ɗaiɗaita rayuwarsu lamarin da ke kara taɓarɓarewa a kullum a cewar ƙungiyar da sauran ƙungiyoyi da hukumomi da ke lura da yadda rikicin ke kasancewa. To a gaida Muhammad Anur Muhammad da wannan rahoto da ya haɗa mana. Idan kuwa muka je jamhuriyar Nijar shugaban mulkin sojin kasar Janar Abdulrahman Chani ya ce ba za su saki hamɓararren shugaban kasar Muhammad Bazum da suke tsare da shi ba. Yana mayar da martani ne ga bukatar kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta sukin shugaban ba tare da wani sharaɗi ba muddin suna son a cirewa ƙasar takunkuman da aka kakaba mata. yayin wata hira da kafar watsa labaran kasar rtn janar chani ya ce za su yi dukkan mai domin cirewa kasar takunkuman da aka kakaba mata ga rahoton cimaila isufu janar abdurrahman chani ya yi tattaunawar ce ta musamman domin amsa tambayoyin al'umma daban-daban na ƙasa ɗauko daga matsalolin tsaro tattalin arziki diflomasiya da sauransu inda ya bayani dalla-dalla kan tafiyar daga inda aka fito inda ake da ma inda aka dosa Gama kuma da takun sakar da ke tsakanin sojojin mulkin ƙasar ta Nijar da kungiyar yammacin Afirka ECOWAS ko sai da yawo. Janar Abdurrahman Chani cewa sun cika dukkan sharuɗan da kungiyar ta gindaya masu. Duk abin da ya kamata mu yi mun yi shi don a sasanta har abin da ba ku tsammani zuwa da komowa ba sai mun hito mun ce mutanen da ke tahiya ko da ke zowa ga abin da ke kawo su don dai a samu a sasanta